interesting ba abin da ma ya fi birge ni wato sai yadda kika cike wannan personal data din ah, safina ne sunan ko good good to um, ina ganin zan baki aiki a cikin wannan kamfanin domin na ga takardunki intact everything ya yi min yadda nake so hmm? a zan ɗauke ki a matsayin sakatariya kuma zan dinga baki akalla dubu ɗari duk bayan ƙarshen wata how about that yayi ko <laughs> na gode sai dai akwai wasu sharɗa da ƙa'idoji da ya kamata an fara fara miki kafin a yi commencing a ce an fara aiki ko ba ka ba ke budurwa ce ko mata aure ni matar aure ce. Oh. Yeah, of course, ba da why you can sweet it, you can make it, ai ba wani abu ne mai matsala ba. Abin da nake so in gaya miki da shi ne. Yanzu, tunda Allah ya sa kin yi nasara kin samu wannan aikin, to ki ajiye batun aure a gefe. Ban gane ba. Eh shi ne nake gaya miki yanzu ai. Muddin in kin fara aiki, za ki iya sakin jikinki ki bani haɗin kai. domin nima ma yana da bukata da ya kamata a ce kin san nothing goes for nothing tunda na baki aikin nan ba wai magana dubu ɗari nan ba kawai kyaututtuka ma zan iya miki kuma zan dinga sai miki abin da yake so hmm? safina ko ba ka bane gaskiya ba zan iya ba a haba safina ai daga personal data ɗinki na gane cewa you kan suit ai ba wani abu bane wanda yake mai wahala huh? Hmm? gaskiya ba zan iya ba saboda ba zan iya saba mahalicci na ba ah to nan banda abinki ah ai ba ba kai nan ba tukunna hmm? abin da ake so ki gane tunda ki riga kin zo kuma kin ji abin da na ce zan iya ɗauka in danka miki in miki wasu kyaututtuka kuma banban da wannan sai ki zama relax hmm? ki sake jikinki ai ba wani abu bane wanda yake sabo it's nothing new kaga dakta malam gaskiya ba zan iya ba saboda ko me zaka bani ba zai ruɗe ni ya kai ni da in saba mahalicci na ba maza ba ni takarduna kawai wanda bai san ah? mutuncin kansa ba ni ne ban san mutuncin kaina ba ka bani takarduna eh, malam san da wake magana kuwa na sani wanda bai siya kansa rigar mutunci ba sai me ni ke wallahi ki hankali fa an gwata ka dinki ki hankali fa wallahi zaki da na sani na gaya miki zaki da na sani na gaya miki to kuka da kanki wallahi ki zo ofis ne ki dinga gaya min ban san mutuncin kaina ba ka sani da Allah na dogara ba abin da za ka iya yi daga kawai ana so a taimake ki ke ka ga ba magiya kai gwargwar gwargwar na muran ka ya dade wannan yarinyar wadda ta fita yanzu daga nan abin da nake so da kai shine ka bita ka bita hankali ka je ka tabbatar min tukunna a wace unguwa take kuma wani gida ta shiga abin da nake bukata kenan abin da nake nema gurin ka kenan kaga shashashe yarinya zancen maza zaki zo ki mun ba don kai ba kuma sannan ba dan dabarar da ka shirya mun ba da tuntuna an daɗe da kama ni Salim. Na'am dakta. Duk da kace baka so na tsananta bincike akan wannan abin. Amma dan Allah, ina so ka faɗa min gaskiyar abin da ya faru da wannan baiwar Allah. Abin da ya faru dai shine, 'yan fashi ne suka haura gidansu, suka kashe mijinta ita kuma suka yi mata fyaɗe shi yasa ka ji na nemi taimakonka tunda ba abu ne da da yake buƙatar kaga ba abu ne da yake buƙatar ya ba abu ne da yake buƙatar bincike kuma muna so mu yi shi in a secret way to safina dai bata haukace ba amma ta samu matsalar short term memory loss yanzu a ƙara ruwan nan da na mata in Allah da akwai wasu allurai da na saka a ciki yanzu za ta yi baccin awa ashirin tana gama baccin nan za ta farka ta dawo hayyacinta <laughs> amma gaskiya na ji daɗi sosai ina matuƙar godiya sosai sai dai kuma salim mm, ina jin ka duk da dai na san babu wata matsala ka san irin wannan abun yana zaman mana kitsa asibiti gaskiya ne abin dubawa ne wannan amma ina baka assurance akan cewa ba wani problem da zai faru zan yi duk iya abin da zan iya yi sannan kuma ƙari akan haka ma for your own safety zan kawo police report na rubuto ma duk abin da ya yana da kyau haka please keep it safe saboda abu ne secret ba ma son a sani ba matsala na yi maka alkawarin yin hakan na gode thank you very much inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi ki haƙuri baiwa Allah sannan kin ji ni sunana ASP Salim ni ma'aikacin tsaro ne na zo wucewa ta wajen kofar gidanku ne sai na ga mai gidana tare da wasu abokansa sun fito daga gidanku kasancewar ban ga mai yadda da su ba shi yasa zuciyata ba ta kwanta min cewa ba wani abu suka aikata a gidan ba shi yasa na shiga gidanku bayan na shiga ne sai na tarar da mijinki a kwance sun kashe shi ke kuma na same ki a halin ɗimuwa shine na ɗauko ki na kai ki asibiti ki yi haƙuri ki daina ku daga baya zan yi tunanin hanyar da zan bi in taimaka miki <laughs> sa yogi salim yi wa zona yogi ne salim a yallaɓe game da wani kes ne na kisa da nake bincike a kansa ok shine dalilin da yasa na kawo maka shi ka duba yawwa to magani um, bari dan duba mu ga wato wata mata ce a wani gida aka samu an haura gidan aka yi wa matar gidan fyaɗe oh my god yan fashi ne suka yi oh my god but unfortunately dai mijin ya mutu amma ita matar uh, bata mutu ba yanzu haka tana asibiti in yi iya bakin kokarin da yi an samu dai an ceto ranta but unfortunately bayan an gama treatin nata likita ya ba mu result akan cewa ta haukaci so wannan shine dai abin da yake faruwa sofa Toslim gama ga ga wannan result likitan ya ce yarinyar nan ta haukace eh. akan me za bata tana yawo me yasa ba za a dauke ta kai ta asibitin mahaukata ba yasa akwai wani observation da na yi ban sani ba ko zai shine tunda kaga suspect din har yanzu ba mu kama su ba shine nace me wani abu tunda ta haukace mu sake ta ta ci gaba da yawo a bola bola kawai ba ka ganin waɗanda suka aikata wannan laifin za su yi kokari su sa ido a kanta don kar ta tona masa asiri duk lokacin da mu kuma muka ga waɗanda suka fiye jewa jewa a gurin kaga su ne suspect ɗin kaga sai mu kama su mu yi binciken da za mu yi a kan yayi gaskiya ne salim yayi kenan ya labari there is good good ya kamata ya kamata sa ido da yakanta ka gane na sani inda kai ne ka karɓi kisa hannunka ba wata matsala ka gane da Allah duba sosai a sa ido wannan kuma abin da za yi yes sir ina son da wannan yes sir da wannan yes sir kai boto start din su ka turo mun. ka ga da result din likita ta kuma result din na na police wanda kuka yi bincike akan ta ka gane tunda dai ba ku samu kowa ya dai a gurin ba yes sir tunda ko ga wannan kisan professional ne duk wanda ya wannan kisan na yi realizing din haka ne ma ka gane yanzu kai photo stat ka ka kawo mun okay to thank you very much sir thank you thank you nagode sai anjima Hello yaya. Safna, duk da kin yi min bayanin cewa mahaifinki baya garin nan yanzu, kuma kin yi min bayanin irin matsalolin da aka samu a lokacin aurenki da mijinki. Amma duk da haka ba kya ganin ya kamata a ce mun nemi taimakon su? Bana buƙatar taimakon su ko ta wace iriya hanya. don Allah don annabi kai min alfarma kwaya ɗaya duk rintsi kuma duk wani hali da zan shiga ka ka nemi taimakon su shikenan ba damuwa duk yadda yake so haka za a yi kamar yadda ne muke alƙawarin zan taimake ki haka zan ci gaba da taimakon ki har sai burin ki ya cika Bani da kalmar da zan amfani da ita sai dai in ce na gode Allah ya saka da alkhairi na gama tsara hanyar da zamani. da farko dai abin da nake so shi ne. za ki ci gaba da pretending a matsayin mahaukaciya tun da gaba ɗaya a zaton sukin haukaci ni kuma zan ci gaba da sa ido ina ganin motsinsu duk lokacin da dama ta zo zan sanar da ki zan kuma tsara miki yadda za ki sai dai ba za mu amfani da bindiga ba saboda za iya gano asalin da ita sannan a duk lokacin da kika yi kisa kawai sai ki sanar da ni ko da ta hanyar yi min message Ni kuma zan jinkirta zuwa gurin har sai kin samu damar koma gurin da kike zaman ki. Na gode sosai kuma har abada ba zan taɓa manta da abin da ka yi min ba. Ba wani abu ba ne, ba damuwa. Ai mun zama ɗaya. Wannan shine hukuncin da ya kamata a ce ana yi wa mutanen da suke tunanin sun fi ƙarfin shari'a. gashi kuma Allah Ubangiji ya mu nasara a kansu har ya zama kin kusa gama aikinki kuma da izinin Allah har ki gama babu wanda zai kama ki babu abin da zai faru Halausa Ok ba matsala zan zo nan da minti goma Ok ga nan zuwa sa on my way sa Aiki ko? Hankalin DPO da na ciyaman ya ƙara tashi don a yanzu haka ma suna tare saboda haka inda wata matsala ke sanar da salim ban da wata matsala kawai na san zulaya ta kake domin ni na tabbatar da cewa ka riga da ka gama tsara matakin da za mu ba a kansu kawai lokaci muke jira kuma lokacin su zai zo da gaske nake mafani ai <laughs> shi kenan gaskiya ne aini wato ofisa yes sir my concern shin wai ita da koganta din kun tabbatar dai cewa ita din ce dai kuma tana cikin wani halin ita nan dai yallaɓai da muka saba zuwa mu dubo ta a yanayin da muka saba ganin ta a hakan nan dai take ba abin da ya canja ko kaya ko wani abu na ta haka nan dai haka ba za ta taba yiwa ba ba fa zai yiwu ba to ka gani ka gani ka gani abin da nake gaya ma ciyama shi yasa na kawo shi tabbatar maka da abubuwan da suke faruwa saboda na fuskanci yin haka shine zai jawo kwanciyar hankalinka ka gani ko um, um, salim yes sir thank you na gode zaka iya tafiya ka ga yaran nan gaba ɗaya hana idan su fice ki wajen ya ga binciko ina ji to wai dibiyo ni abin da nake so in sani idan ba ita take yin wannan kisan ba to wace ce to mai girma ciyaman wannan shine abin da zan dage na dage sosai na gano wane ne yake irin wannan abin nan domin hankalinka ya kwanta ni ma nawa ya kwanta a hankali za mu sai mun gano wane ne yake mana wannan abu saboda yin hakan shine zai jawo hankalin hankalinmu na ji daɗin haka barin maka abin nan <laughs> kai zargin su ya fara yawa a kanki duk da yake dai cewa ba su da wata kwakwarar hujja kan cewa kici ko baki bacci shi yasa na ga ya kamata a ce mun kawo ƙarshen abu Um, yayin Salim kamar yaya kenan? yana? Ka ci gobe babban buri ke zan so kin yi wa zuciya lahani soyayya yake na baiwa kalar soyayya jani yake zan halikin ta na ta mai kyau galawan kin iya kwalliya kyau fuska furcin ke fulani anani ya fulful da ko anana jayayya matuka raba kan soyayyar mu yan mata komai kika ce zan miki ba cika ba kin jiyar gata zama ba ki kulawa da kawar ba zama yar ba ki gane manufata isa rauniyar mata ike na kisa na wahalta gare ku yan mata wata siya zan yi kuce ta kar ku biye shirin zamani ya da ko yaushe ce mafita kusa mu sahibi na kwarai bikin haliya kwai nagarta dan babu mai sai bai kar da kuce ko sai mai mota in yau da kai matata wahidin adin Allah wuce da ke shi kai biyan bukatata na yi nazari yanzu soyayya ta zama kamar gwalo in kai kado ka kaci wani ko sai dai a yi masa gwalo mai cin amana a soyayya wannan akawa na gabin dolo asali na saurari to za a kwata bilo zaɓi na bai wuce samin gyara yi wata ba zogo na san kiya jini ba zan yi cuta ba mai sona Allah na sa raina ba zan yi zamba ba kowa ya saki Allah wahala a rayuwa ba zai yi sha ba <laughs> to ai baka bani baka bani abun bane kuma ka sa rai DPO kwanta da hankalinka ni da na ce da kai kuma ka gama akwai fa shanu suna nan ni na san ka ne ai akwai shanu suna nan to ai na gaya maka in dai kai ne a wannan kujerar eh to bukata ka zan biya ta bare kuwa saboda bukata ta nima ai kana biya mu yawa to kuma so da na raguna mm. sun kasance irin balaman na ne irin naka wanda kake so kuma uda honorable aini honorable kana eh. inda abin da ya fi damuna tun da Allah ya sa ina garoma eh. kana tare mu to kuma me zan yi to waye defender to waye kai ne defender ranka ya dade kyakkyawan mu samu kyakkyawan defender irin ka to to to kudin fa suna eh kuri na suna nan a kudin da kake magana yanzu ai da sunan nake bukatar ka taimaka nawa kace ne gaba daya a ba da dari ma nawa ɗari ma is okay ɗari biyar zamba. <laughs> ina <coughs> ah. wato abin da nake tambaya <coughs> mutu ba ka ga ba 端碗面条，面条我敢吃。 mayukan nan naku guda biyu wannan kaɗai ba shi ne zai wanke bakin cikin da yake raina ba saboda nan nan kwaye ne ya fi ku amfani a gona bisa don allah ka kai ni gurin hukuma sabna abin da suka aikata miki wannan shine hukuncin da ya dace da su ko da gaban hukumar ma aka ɗauke su aka kai su wannan hukuncin shi za a yi musu na tabbatar da cewa laifin da suka yi miki wannan hukuncin ba zai shafe shi ba a zuciyarki saboda haka babu wata hukuma da zan je kawai ki ci gaba da rayuwarki ni na san abin da zan rubuta wannan shine abin da ya dace ga duk masu aikata laifi irin wannan kada ki dawo yayi to jama'a masu kallon mu assalamu alaikum a safiyar yau ne muka samu labarin wasu masu garkuwa da mutane sun kama wata yarinya yayin da suka nemi kuɗi kimanin miliyan goma ina zuwa ina zuwa sai tukunna ale sabon mai fata <laughs> ai ba za ka gane ni ba baka taba gani na ba ta ya za ka gane ni to ka sani yarinya ka tana nan hannunmu baka gane ba baka zo hannu bane shi yasa matukar kana sanya kara sai ka ba mu miliyan goma ko na shege ta me kake cewa kana da yana tsoron ka gaya wa 'yan sanda ka gaya musu amma za ka kambola ka ɗauko gawar yakka kuma idan ka wuce yau farashin yakka ya da duk kwana ɗaya da riban miliyan goma duk kwana ɗaya kuɗi na ƙaruwa don haka ka gaggauta yawa ina sauraron ka fa me kake nema a nan gurin eh me kake a nan maza tafi gida anya ma ko wannan yana jin magana ina ganin fa wannan kurma ne baya ji eh kai maza tafi gida ta tana jiranka kai anya ma ko ne ya da tsaya wait yawa kaga dawo baya ba ku san shi bane ba za ku miƙa gaisuwa ba ke maza ki taso mu tafi ke asp ai ban san za ka zo ba da kai kira ni da aya wajen naka kawai zan zo kai hakuri komai yanzu ka san yar gari da ya canja amma babu damuwa kaga ai kai ma sai ya gama wani abu shikenan tunda dai ka zo ko da yake ba komai ma tunda da duk ai ana tare duk da dai bai kamata dai a ce in baka kuɗi kanan ba yawa ga shi ka gansu dai a ciki duba kawai dai so nake yi